نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المصور فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ayyatuha nafsul khabisa ukhruji ila sakhatin min wa ghadab qal fatafarraqu fi jasadihi fayanzuha kama yunzau safudu min as-sufil mubtal fayaqudhuha fa idha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ayn hatta yaj'aluha fi tilkal musu wa yakhruju minha ka anta nirihi jifatin wujidat ala wajhi al-ardh fayashadu na biha fala ya murruna ala mala'in min mala'ikati illa kalu ma hadhihi ar-ruhul khabitha fayaqulun ruhu fulan ibn fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya fayustabtahu fala yuftahu la ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن, يش ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتؤاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه كبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل كبيه الوجه كبيه الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ومن أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة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 biyu ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan biyu miladiya ta 2013 a wannan majalisi mai albarka inda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na 23 a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci kuma wannan shine na 199 muna nan a cikin hadisin albara ibn azib wanda imamu ahmad da waninsa suka ruwaito inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa sahabbansa wa'azi a makabarta yake gaya musu yadda Allah ta'ala yake karban ran mumini da kuma yadda ake karban ran kafiri da yadda ake yi wa mumini tambayar kabari da yadda zai samu ni'imar kabari da kuma yadda shi ma kafiri ake karban ransa da yadda ake masa tambayar kabari da irin abin da zai gani tun daga kabari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi min samai mala'ikatun sudul wujuh lalle bawa wanda yake kafiri a lokacin da zai bar duniya ya fuskanci lahira mala'iku daga sama masu baƙaƙen fuskoki za su sauko masa ma'ahumul musuh suna ɗauke da wani wata abin nan wani algarara ko kuma wani mayafi wanda yake mai kaushin gaske fayajlisuna minhu maddal basar su zauna a gabansa iya ganinsa thumma yaji'u malakul maut sannan mala'ikan mutuwa ya zo hatta jilisa inda ra'sihi har ya zauna daidai kansa فيقول يا أيتها النفس أيتها النفس الخبيثة ملائكة متوى يتي ياكي وانا ممون الري أخرجي إلى سخط من wa وغضب ki fito zuwa ga fushi na ubangiji ki fito zuwa ga fushin ubangiji da ɓacin rai na ubangiji qala fatafarraqu fi jasadihi sai wannan ran ta rarrabu a cikin jikinsa fayantazi'uha kama yuntaza'u as-saffudu min as-sufil mubtal sai wannan mala'ikan ya fuzgo ran kamar yadda ake fuzgo da ƙarfan gashin nama minal sufi daga gashin dabbobi wanda yake jiƙaƙƙi faya ha wannan mala'ikan ya riƙe wannan ran fa'iza a kaza lam ya da'uha fiye da hi tarfata ainin yayin da zai kama wannan ran ya rike sauran mala'ikun da suka rako shi ba za su bar wannan ran a hannunsa gwargwadon kiftawar ido ba hatta ya ji aluwa fi tilkal sai sun sanya ta a cikin wannan zanin mai kaushi da suke tare da shi wa ya kuruju min haka an ta nire hijifatin wujidat ala wace al'art sai ya zama na wani ɗoyi yana fitowa daga wannan ran doyin da babu kamarsa a duniya fa na biha sai su yi sama da wannan ran fala na biha ala mala'in min malaika ba za su zo wucewa da wannan ran ta gaban wani gungun mala'iku ba illa qalu sai waɗannan mala'ikun sun ce ma hadhar ruhul khabith wannan wani mummunan rai ne faya kuluna, sai waɗannan mala'iku su ce fulan ibn fulan wane ne ɗan wane bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi duniya su ambace shi da mafi munin suna da ake kiransa da shi a nan duniya fa yustaftahu a nemi a buɗe ƙofar sama don a wuce da wannan ran fala yuftahu lahu ba za a buɗe ma wannan ran ba sun makara'a sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai karanta sun makara'a rasulullah sallallahu Alaihi wasallama sannan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama sai karanta faɗar Allah la tufattahu lahum abuwa sama ولا hatta الجنة حتى يلج الجبل في Ba za a تبا بودي musu kofofin sama ba kuma ba za su shiga aljanna ba har sai idan raƙumi zai wuce ta kofar allura faya ƙulullahu azza wa jalla sai Allah ta'ala ya ce oktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafinsa ko ayyukansa a cikin sijjin fil ardi sufla a can can can ƙasa fa yutrahu ruhuhu tarhan a jeho ransa jehowa sun maƙara'a sannan manzo sallallahu alaihi ya karanta faɗar Allah sun makara'a sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta faɗar Allah wa man yushrik billahi fa wanda duk ya hada Allah da wani a wajen bauta fa to kamar ya sintumo ne daga sama tsuntsaye su wabce shi makanin ko kuma iska ta jefa shi cikin wani guri mai zurfi fatu'adu ruhuhu fi jasadi sai a mayar masa da ransa a jikinsa wa ya'tihi malakani fayujlisanihi wasu mala'iku biyu su zo su zaunar da shi fayaqulani lahu man rabbuka su ce wane ne ubangijinka fayaqulu ha ha la adri yace ha ha ban sani ba fayaqulani lahu ma dinuka menene kuma addininka fa ya ƙulu ha ha la adri ha ha ban sani ba fa ya ne lahu sannan su ce masa ma hazar rajulun lazi bu'isa fikum wa wane mutum ne wannan da aka aiko muku fa ya ha ha la adri ce ha ha ban sani ba fa yunadi munadin minas sama'i an kadhaba abdi sai mai shela daga sama ya yi shela ya ce bawa na ya yi ƙarya fa'afir shohu minan nar ku yi masa shimfiɗa ta wuta wa albi shohu minan nar ku sa masa tufafin wuta wafta hulahu baban ilan nar ku buɗe masa ƙofar zuwa wuta fayatihi min harriha wasa mumiha. sai zafinta ya ta bugo masa da iskar ta mai zafi wa yudayyaku alaihi ƙabro. a matsa masa a kuntata masa kabarinsa hatta takhtalifa fihi adla'uhu har kasusuwan haƙarƙarinsa su shige cikin juna wa ya'tihi rajulun qabihul waci sai wani mutum mai mummunar fuska ya zo masa ƙabihul siyabi mai munanan tufafi muntinur rihi mai ɗoyi faya ƙulu ya ce abshir billa ya su'uka albishirinka da abin da zai munana maka haza yau muka lazi kunta tu'adu wannan ita ce ranar da ake yi maka alkawarin zuwanta faya Kulu sai ya ce wa man kai kuma wane ne fa wajhukal wajhul ladhi yaji'u bi sharri fuskar nan taka fuska ce wacce take tafa da sharri fa yaqulu ana amaluka al khabith sai ya ce ni ne mummunan aikinka fa ya ƙulu sai shi kuma ya ce rabbi la tuqimi sa'a ya Allah kada ka tashi alkiyama za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya suranta mana yadda Allah yake karɓar ran kafiri da munafiki don shi ma kafiri ne alal hakika yana gama ma da kafiri munafiki yana gama da kafiri domin shi ne Allah ta'ala ce innal munafiqina na darkil asfali minan nar annabi ya ce wa innal abdal kafira in kana fin idza kana fin qita'in min ad wa iqbalin min akira akhirah nazala ilaihi min as mala'ikatun sudul wujuh idan lokacin barin duniya duniya yazo lokacin tafiyarsa lahira sai mala'iku masu baƙaƙen fuskoki su zo masa wanda ya nuna cewa mala'iku suna rikida yadda suka ga dama suna rikida da duk sifar da suka so a asalin sifar su sifa ce mai kyau Allah ta'ala ya halicci mala'iku a sifa mai kyau don an halicce su daga haske sauraka sifar su sifa ce mai kyau shi yasa Allah ta'ala ya sifanta mala'ika jibril ce zo min ratin fastawa zo min ratin ai zo khalqin hasan yana da halitta mai kyau yana da manzar hasan kamar yadda malamai suka fassara birratin din A zo manzarin hasanin yana da kyakkyawar kama to amma Allah ta'ala ya ba su iko su rika rikida su rikida da irin sifar da suke su su rikida su zo a cikin sifa mai kyau kamar yadda suke zuwa wajen ɗaukar ran mumini sukan zo a cikin sifa mai kyau kamar yadda ya gabata fuskar suna kyalkyali da haske idan suka zo kuma ɗaukar ran kafiri ba wasu ba ne su ne dai mala'ikun da malakul mauti ɗin da masu taya shi aiki su ne dai suke ɗaukar ran mumini su kuma ɗauki ran kafiri ba wai mala'ikan mutuwa na mumini daban ba na kafiri daban a'a duk dai su ne waɗanda aka ba su wannan aikin su je gurin mumini su je gurin kafiri su je gurin annabi su je gurin wanda annabi ba malakul mauti guda ɗaya ne kuma kun ganin shi yake jagoransu kuma dukkansu an sifanta su da cewa sudul wujo ba wai ɗaya ne mai wasu ne masu bakar fusa. a dukkansu haka suke to wannan yana nuna maka mala'iku suna rikida su zo a sifar da suka ga dama kamar yadda mala'ika jibril yake zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a sifar dihiyatul kalbi wani sahabinsa mai kyakkyawar sifa mai kyakkyawar kira mai kyakkyawan zubi na halitta to yakan zo wajensa da wannan sifa mai kyau to haka suke zuwa wajen mutumin da yake kafiri da sifa wacce ke mummuna domin tun daga nan ya fuskanci cewa abin fa ba na wasa ba ne kuma ya gane makomarsa tun daga wurin mutuwa kamar yadda mumini yake samun bushara tun daga lokacin mutuwa to haka shi ma kafiri yake ga irin ƙarshen al'amarinsa tun daga lokacin da ya zo mutuwa ba ma sai an je da nisa ba irin mala'ikun da zai gani a gabansa za su nuna masa cewa al'amarinsa ba zai kyau ba Allah kiyashe mu ma'ahumul musuh al-musuh shine al-kisa'ul ghalith shine wani mayafi mai kaushi a can an gaya mana mumini za su zo da likafani na aljanna da turare na aljanna saura kaga likafanin aljanna babu shakka ko ba a gaya maka ba ka san tattare ke da ni'ima tattare ke da hutu kuma da laushi da ƙanshi amma aka ce almusuh wani mayafi mai kaushi kamar algarara ko ma ya fi algarara to za su zo tare da wannan fa yajlisuna minhu maddal basar iya ganinsa ya ga mala'ikun da suka rako mala'ikan mutuwa duk kuma an zo ne a fisge ransa sun mai ji'u malakul maut hatta ya jilisa inda ra'asihi mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna inda daidai kansa yadda zai ji abin da za a faɗa masa ya ayyatuhan nafsul khabitha can an ce ya ayyatuha nafsul mutma'inna to nan kuma ya ayyatuha nafsul khabitha kaga akwai an mutma'inna akwai kuma an khabitha akwai an lawwama lawama akwai an ammaratu bisu haka rayukan mutane suke akwai an-nafs al-mutma'inna nutsatsiya wacce ta nutsu da tauhidi ta nutsu da ambatan Allah ta nutsu da ibada ta nutsu da sanin Allah da yi masa biyayya wannan rai ce mutma'inna akwai rai al'amaratu bisu wacce za ta rika maka waswasin laifuffuka ta rika sa ka tana ziga ka kai laifi ka yi kaza mana don me ba za ka dan taba kaza ba in ka yi ai sai ka tuba ai ba komai ta rika gaya maka barna har kullum wani al'amaratu bisu kenan takan kasance tare da mumini wato mumini ma zai zama yana da annafsul amaratu bisu lokacin da zuciya za ta rika masa wasu wasin ya yi laifi akwai allawama ita kuma wacce za ta rika zarginsa za ta rika zarginsa akan abin da zai yi mara kyau lokacin da zai yi abu sai zuciyarsa ta rika gaya masa abin nan fada za ka yi ka fayi tunanin ƙarshen al'amarin fa ka yi tunanin sakamako, ka yi tunanin abin da zai haifar maka nan gaba fa to wannan annafsul khabisa ce mummunan rai wadda ta cika da kafirci ta cika da munafici da ƙin Allah da faɗa da addinin Allah to za kirawo shi da wannan ya ayyatuha nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab ki fito zuwa ga fushin Allah wato a gaya masa a gaya ma ransa cewa zuwa fushin Allah za ta fita duk kuma wanda Allah ya fushi da shi duk wanda Allah bai yadda da shi ba to babu shakka wannan zai fuskanci azaba ne mai tsanani kamar yadda wancan za a ce ukhruji ila ridwanin min Allah wa maghfira ki fito zuwa ga yardar Allah to wannan ila sakhab zuwa ga fushi da rashin yarda ta ubangiji gare ki to tun daga nan mutum zai fara fahimtar cewa al'amarin fa ba zai yi kyau ba tun da zai fita ne zuwa ga fushin Allah fushin Allah kuma yana haifar da mummunan sakamako ga wanda Allah ya fushi da shi qala fatafarraqu fi jasadihi sai ran ta warwatsu a jikinsa wato saboda tsoro sai ran ta rika yawo a jiki ta yi nan ta yi nan wato kamar tana tsoron ta fito sun da an gaya mata cewa za ta fita zuwa ga fushin Allah saboda haka ta yi ƙasa ta yi sama ta yi hagu ta yi dama shi ne ma'anar fatafarraku fi jasadihi ba wai ta daddatse ba ta yi guntu-guntu a'a ta riƙa yawo a jikinsa ta yi nan ta yi nan kamar wanda ya ji tsoro yana neman maguda yana neman matsera to za a yi buga ya nan ya buga ya nan ya buga ya nan yana neman ina zai gudu ainihin mafar to wannan maganar da za ta ji daga mala'iku ya ayyatu hannafsul khabisa sai ta jefa mata tsoro a cikin abin jefa mata tsoro sai ta rika yawo a jikinsa ta yi nan ta yi nan zi'uha sai mala'ikan mutuwa ya fuzgota shi ne ma'anar zi'uha sai ya fuzgota kaga saɓanin yadda ran mumini take fita tana fita salalala haka kamar yadda ruwa yake kwarara ba maganar wani abu ya ya tokare shi ko ya rike shi kamar ka daga buta kana zuba ruwa ba maganar cewa wani abu ya tokare ruwan zai fita cikin sauki zai sauki ba tare da an sha wahala ba to amma ita wannan ran da rai ne ta kafiri fusgo ta za a yi kaga fitar ba ta fi ba ce. kama yunta za usaffudu min sufil mubtal kama yadda ake fusgo da karfan gasa nama da aka soka shi cikin gashin da aka jika gashin dabba jikakki to yadda aka sa shi a cikin aka fusgo shi to lalle zai fito da gashi, zai kace-kace da shi to haka za a fusgo wannan ran fa ya sai mala'ikan mutuwa ya kama wannan ran فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح da zarar ya kama ran ya riƙe to sauran mala'ikun da suke tare da shi wanda suke ɗauke da wannan mayafi ka kausa mai kaushi ba za su ƙyare masa wannan ran gwargwadon ƙiftawar ido ba sai sun yi sauri sun karɓe don su sa shi a cikin wannan mayafin wanda yake mai kaushi wa yakhruju haka. ka antani rihi jifatin wujidat ala sai wani ɗoyi, ɗoyin da yafi kowane ɗoyi da aka taba ji a doron ƙasa sai ya rika fita daga wannan ran wato ta rika ɗoyi. sabanin ran mu'mini za ta rika za da babu kamar sa a doron kasa babu wanda ya fi shi a doran kasa to haka ita kuma za ta rika doyi fa yas'aduna biha sai su yi sama da wannan ran fala muruna biha alal mala'i min al mala'ika ba za su wuce ta wajen wani gungun mala'iku ba a sama kafin su je sama ta farko mala'ikun da suke cikin sararin samaniya ta kusa da zarar suka zo wucewa mala'ikun suka ji ɗoyin ya cika gurin sai ce ma hazar ruhul khabis wadda mummunan ruhi ne kuma wannan fayakuluna fulan ibn fulan ai wane ne dan wane sai a faɗe shi da sunan da yafi kowane suna muni da ake kiran shi to zaka ga akwai wasu sunaye na banza saboda tsabar izgilanci kila ana kiran shi da wani mummunan suna da samari dai sun san irin sunayen da irin wannan shakiyan suke sawa kansu samu wani arne ta faran arne sai ya raɗa wa kansa sunan wannan arnan yana kuma jin daɗi ana kiransa duk da munin sunan to sai a kira shi da wannan sunan ai wane ɗin nan ne mai kaza mai kaza kama kana ma biya fi duniya kaga ashe ba abu ne mai kyau ba mutum musulmi ya rika kiran shi da wani suna mara kyau yanzu abin ya lalace ma sunan ma mai kyau sai ka ji ana lalata shi yanzu ka ji bashir sai a ce bash wai sai a ce bash wai bashir ɗin ya yi ƙauyanci gara a yi shi dai ka ji shi kamar wani wani wani arna arna haka eh. to kaga wannan bai dace ba suna mai daɗi mai asali irin wannan muhammadul bashir amma a yanke sunan a ɓata shi saboda wai zamani kai ka ji ka ba daidai da ‘yan uwanka ba sunanka ishaq sai a ce ishaq ishaq me ishaq sunanka gashi na alkur'ani ɓaro-ɓaro ana karanta ishaq amma kawai saboda shakiyanci wai sai a ce ishaq kuma wai daɗi yake ji ya ma fi son haka Ishak. to irin wannan baya da kyau a zo ana kiran bayan Allah da sunayensu irin na annabawa kai a ce maka Ishak. ce ila ishak kai daga ji kaji an ce Ishak ka san ba ta kyau ba Ishak kuma to yana da kyau musulmi musulmi ya alfahari da asalin sunansa alfahari asalin sunansa a daina lalata suna fa yaquluna fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi duniya sai a kira shi da mafi munin sunan da ake kiran shi da shi a duniya fa yustaftahu sai a to a buɗe ƙofa ta sama za a wuce da wannan ran fala yuftahu sai a ce a buɗe ma wannan ran ba ina wannan ran ba ta sama bace ta ƙasa ce annabi ya karanta faɗar Allah la tufattahu lahum abwabus sama كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين وبنجي يتشي لا تفتح لهم أبواب السماء بازا أبو إيموس قوفو في السماء wato ba za a bari a shige da su ta sama ba yadda aka bude waɗan wato ran momini ƙofa aka yi sama da ita zuwa illiyin duk samaniyar da aka zo mala'iku su yi maraba da wannan ran sannan su raka wannan ran har zuwa sama ta sama sama ta gaba sannan can ma a buɗe can kuma mala'ikun da aka iske a can su ma su raka shi cikin girmamawa da karramawa to wannan tun daga ƙofar farko ma za a ce wannan ba za a buɗe masa ba ba za a buɗe masa ba aikin ƙwarai shi ake sama da shi don haka ruhin kwarai ma Shi ne yake yin sama ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u aiki mai kyau kalma mai kyau zance mai daɗi. zuwa ga Allah yake sannan ayyuka na kwarai ke ɗauke da shi to wannan tunda ayyukan ayyukansa ba masu kyau ne? ko an yi sama da shi za a ce a yi ƙasa da shi wala yadkhuluna al aljanna. Allah ce ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta Yalidal jamalu fi sammil khiyat har sai raƙumi hatta yalijal jamalu har sai raƙumi sa'id ibn jubair almajiran abdullahi dan abbas ya ce aljamalu ibnun naqati ko zaujun naqati dan ka fahimci me dai ake nufi hatta yalijal jamalu ibnun naqati har sai raƙumi dan raƙuma to kai da kaji dan raƙuma san ba wani abu ne da ban raƙumin da ka sani ko ya ce mijin raƙuma saboda akwai wannan ita ce fassarar jumhur kuma ita ce kira'ar jumhur hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat sauraka Jamalu ana nufin alba'ir raƙuma ne da kuka sani wasu malamai suka ce aljamal ba a cewa raƙumi aljamal har sai ya kai shekara tara wasu suka ce shekara hudu to kaga dai babba ne riƙaƙƙe ne ƙosasshe ne ƙato ne sannan shine mafi girman abin hawa da larabawa suka sani a lokacin ba su da wani abin hawa da ya fi raƙumi girma saboda su ba su hawan giwa abin abi'a ta larabawa cikin al'ummar larabawa ba su ba san giwa ba a wani lokacin farisawa can da indiyawa su suke amfani da giwa da shi ba larabe kana so ya gane abin da ka nuna masa girman dabbar to kawai ka ci raƙumi to shi kenan sai fahimci katon abu kake nufi to sai aka ce hatta yalijal jamalu har sai raƙumi ya shige fi sammil khiyat ya shige kofar allura to kaga ya za a yi raƙumi ya wuce ta kofar allura fi sabilillah kaga wannan ta'liqu shay'in bil mustahil idan aka yi ta'liqin abu da mustahil yana nufin shi ma abin mustahil ne a a a kamar a bahaushe idan ce yaushe za a yi abu ko yaushe za ka bani kaza ce sai jaki ya yi ƙaho kaga ya allaka abin da mustahil kawai ba zai ce maka kawai ba zan baka ba tunda yaushe ne jakin zai kaho kaga babu rana kawai ya ce ba zan baka ba to ta'liqul shay'i bil mustahil yadullu ala anna hadha shay'a mustahil tunda aka ce la yadkhulul janna hatta yalija al Jamal fi sammi al-khiyat to ya nuna cewa ba za su shiga aljanna ba fafau har abada shine ma'anarsa a kalmar yalij yalija yaliju alwuluj yana nufin ad-dukhulu bi diqin ad bi quwwa irin abu ba zai shiga ba sai da karfi to a ce sai an kama raƙumi da karfi an tura shi kofar allura ya wuce kaga babu ba za ta yi ba akwai qira'ar hatta Yalijal jummalu cikin qira'o'i wanda suke shawaz amma qira'al jumhur hatta Yalijal jamal al-jummal shine igiya igiya kaurar igiya irin wajen ake daurawa jiragen ruwa kintima kintima igiyoyin nan to kaga babbar igiya a ce a kama ta a sa ta ƙofa allura kaga ba zai yiwu ba amma kira'ar jumhur da tafsirin jumhur wanda shine yawancin malaman tabi'ai da abdullahi dan abbas suka yi shine aljamal alba'ir ake nufi hatta yalija Jamalu fi sammi kuma ya kuma sawa su fahimta musamman laraba da ake mukhataba da su larabawa ba sa wancan lokaci ba sa harka da jirgin ruwa ga su ba tunda a cikin sahara suke su ga wanda suke jirgin sai wanda suke tafiye tafiye su suke iya shiga jirgin ruwa amma su rayuwarsu galibi a cikin sahara da duwar suke yi saboda sun fi ta'amuli da raƙumi kaga ai musu misali da raƙumi wanda suke gani kowa da kowa ya san shi da babba da yaro da mai mazaman gida da mai yawo kowa ya san shi ya fi a ce a musu misali da da abin da ba kowa ne ya san shi ba sai wanda ya ga jirgin ruwan an fahimta shi ya sa tafsirin aljamalu da raƙumin ya fi sama da tafsirinsa da da igiya fa ƙolo Allahu azza wa jalla sai ubangiji ta'ala ya ce oktubu kitaba fi sijjid ku rubuta littafinsa na ayyuka a cikin sijjid sijjid ce wani guri ne a can can can ƙasa a can ƙasa inda ake ajiye ayyukan mujirmai littattafan ayyukan mujirmai can ake zuwa a yi rikodin ɗin sunayensu a can ake musu rijista saɓanin mummine da za a yi musu rijista a illiyin a kai su can sama a sa su a cikin illiyin su waɗannan a can ƙasa wasu sun ce sijjid nan ne mazaunin iblis shi kansa a nan yake da zama saboda haka a can ofishinsa za a je za yi musu rijista shi yasa ce fil ardu sufla a cancan can kasa fa yutrahu ruhu tarhan daga nan sai a wurgoransa a jiho ta kasa saboda can inda za a yi mata rijista Allah kiyashe mu sun baqara sannan manzo Allah sai karanta man yushrik billahi faka annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi makanin sahi wanda duk ya haɗa Allah da wani to kamar ya sun tumo ne daga ƙololuwar sama fatakhtafuhu tsairu tsuntsaye su wabce shi tsuntsaye su wato kamar ana nuna cewa tsuntsaye za su wannan ya wabta wannan ya fusga wannan ya fusga su yi kace-kace da shi to suka ce a nan kamar ubangiji ta'ala ya yi tashbihin halatul mushrik fi shakkihi wata tawazzu'i qalbihi ala ghairillah yadda mushriki yake shakka yake kai kawo yau ya kama wannan gobe ya saki ya kama wannan jibi ya saki ya kirki Allah yau ya yadda da wannan gobe ya yadda da wancan tsafin jibi kuma wani tsafin daban haka ya har haɗo abubuwa ya rarraba zuciyar yau nan gobe can jibi can to haka ubangiji ta'ala sifanta yadda zai kasance kamar wanda zai fado daga sama tsuntsaye su kace-kace da shi wani ya fusga nan wani ya fusga nan ya wani ya fusga can kamar yadda shi ma zuciyarsa ya rarrabawa wasu ba Allah ba ya ba mu wasu wani bangare wanda ya ba wasu bangare to haka shi ma za a yi kace-kace da shi wato kamar mutumin da tsuntsaye ne suka yi kace-kace da shi sannan wannan tashbihin yana nuna wannan ya riga ya kai matuƙa ba zai shiryu ba domin wanda tsuntsaye suka yi kace-kace da shi kaga ba tunanin zai rayu ba tunanin zai rayu wani tsuntsun ya cire kan wani tsuntsun ya cire kafafuwan wani ya cire hannun dama wani ya cire hannun hagu wani ya wabci cikinsa kaga wannan an yi masa irin wannan gunduwa-gunduwa kaga da wuya a ce kuma ba ma za ta yi kuma ya yi rai ba saboda haka cikin mushrikai akwai wanda ya riga ya tafi kawai a haƙura da yadda za ka yi ba zai dawo ba shi ne kamar wanda ta tafi hutairu ɗin nan auta wibihi arrihu fi makanin sahik ko kuma iska ta ainihin kaɗa shi zuwa ta jefa shi cikin wani guri mai zurfi shi kuma wannan ka kamar mushirikin da tana yiwa tana yiwa ya tuba amma kuma da da wuya wanda zai tumo daga sama bayan ya tumo daga sama maimakon ya tsaya kas akan tudu sai kuma ya wufta cikin wani rami ramin kuma mai zurfi kaga wannan yana da wahala ya rayu ba kamar wancan ba wancan daman kawai ka dare ba zai rayu ba amma wannan tana yiwa tana yiwa ko in ya fada kakkarye amma kuma zai wahala saboda haka cikin mushrikai akwai wanda gaba daya kawai a fidda rai wannan ya riga ya gama akwai kuma wanda ta yiwu ga dai shi ya shiga cikin shirka din ya yi dumu-dumu a ciki amma dai bai kai wancan ba to wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi ya sifanta wanda ya shirka to haka za a jeho ran nashi ƙasa fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a bayar masa da ruhinsa cikin jikinsa wa tihi malakani mala'iku biyu su zo masa masu tambayar kabari fayujlisanihi su zaunar da shi Faya da lahu buka. rabbuka yi masa tambayoyin da suka yi wa mumini saboda haka ba ba sa za a yi ba ba wai za a yi masa tambayoyi ba ne masu tsanani masu tsauri wanda za a ce an yi san kai wancan an masa yan tambayoyi masu sauki shi kuma an yi masa tambayoyi masu wahala ce gaskiya ba a yi masa adalci ba a'a irin tambayoyin da aka yi wacce irinsa za a yi masa fa kula ne lahu man rabbuka waye ubangijinka fa kulu ha ha la kalma ha ha dinnan tana nuna wato ya riga ya ya fidda tsammani wato ya kidime ya rikici ya rudi saboda haka yana ta makami ha ha ha ha kai ban sani ba fa yaqulana lahu to shikenan ka wannan ka fadi ma dinuka wanda bai san rabbuhu ba <laughs> kai ba zai to amma dai a bashi tambayoyinsa cikakku watakila in mu muka ce man rabbuka ya ce la Ka kaga to bata lokaci ne ko ka ce ma dinuka to amma saboda cika adalci da cika aiki sai an masa duka ce to kuma me addinin ka nan ma ya kiɗi mai ha ha ha la ya kiɗi mai ya ruɗe ce kai shi bai sani ba Faya fa yaqulani lahu to kaga daga nan ma kamata a ƙyale shi to amma dai a ba shi tambayoyinsa duka ma ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wani mutumin ne wannan mutumin da aka aika muku wane ne wannan mutumin da aka aika muku Faya ya kulu ha ha la ha ha ha ban sani ba bai sani ba annaba ba su zo sun yi wa'azi sun karantar da waye Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa mana wane ne Allah ba ya gaya mana wane ne Allah tun daga ayoyin farko da suka fara iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam ayoyin farko da suka fara sauka suna gaya wa dan adam wane ne Allah saboda haka maganar bai sani ba bata taso ba ƙarya yake ya sani yaƙin imani sannan waye addinin ka annaba ba zo sun yi bayanin addinin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ya faɗi wa ne addini ba qur'ani bai zo da bayani ba wa man yabtaji ghayra al-islam din dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin ba a gaya masa wannan ba cewa musulunci shine addini inda addini inda Allah islam bai san wannan ba an gaya masa wannan ya sani sannan bai san annabi ba am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun ba su san manzan su bane wani ne wanda ba su san shi ba sun san shi kawai tsabar izgilici da rashin imani da kin yadda saboda ka duk sun sani sun san Allah sun san addini sun san manzan Allah amma ba za su yi imani ba ne kawai shi ne magana shi ya sa mai shela zai yi shela ya ce karya yake ma'anar karya yake karya yake ce bai sani ba a zai ce bai sani ba bayan ga annaba Allah ya aiko ai duk dan a yanke wannan hujjar ne ka ce baka sani ba ka san mutumin da bai san abu ba ba a karantar da shi ba ba a koya mishi ba ai ba za a kama shi da laifin abin da ba a gaya masa ba ba a yi masa wa'azi ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to yanzu yana so ya bawa kansa uzuri ne cewa ai bai sani bane wato da ya sani da ya imani da ya sani da ya bi to ga masa ƙarya yake ya sani shi yasa ya ce fa yunadi munadin minas sama'i an zaba abdi sai ya ji shela daga sama bawa na ya ƙarya to ƙarya yake yi duk waɗannan abubuwan da ya ce bai sani ba ya san su fa afrishuhu minan nar ku yi masa shimfidar wuta a shimfida masa shimfidar wuta wa albisuhu minan nar ku sa masa tufafin wuta Wafta lahu baban ila nar ku buɗe masa kofa zuwa wuta ya rika hango wuta daga nan makwancinsa ya rika hango ta tana zababbaka tana raɓaɓɓaka, tana toroko Allah ya kiyashe mu fayatihi min harriha wa samumiha zafinta da iskarta ta mai tsananin zafi ta rika buso masa tun ma bai shiga wutar batun alkiyamar bata tashi ba ya rika hango inda zai je kuma ya rika ɗanɗanar wani ɓangare na azabar da zai sha wannan zafinta ne kawai iskar ce kawai zai rika sha wa ya alaihi qabru a ƙuntata masa kabarinsa hatta takhtalifa fi adla'uhu har sai adla'uhu kasusuwan haƙarƙarinsa sun sassaɓa a wata ruwayar abu huraira irin wannan da ya ruwaito fa shabbaka baina asabihi abu huraira ya haɗa tsaka ya ainihin haɗa yatsunsa ya gwaba yatsunsa haka wato yadda yatsunka in ka haɗe yatsunka haka za su shiga juna to haka kasusuwan ƙirjinsa za su shiga juna wato da nan da nan idan kabarin ya haɗa to sai kasusuwansa sun shiga juna na dama ya shiga na hagu ya shiga na dama to kaga wannan ita ce matsa matsa da za a yi wa kafiri matsa ce mai tsanani kuma ita ce wannan sifa da annabi sallallahu alaihi ya faɗa za ta kasance tare da shi wato za a matse shi har ƙasusuwansa sashin su ya shiga shashi kasusuwan dama na karkarinsa su shiga kasusuwan hagu na karkarinsa a safari ne a sheik ahmadu safari ne a cikin littafinsa uh, lawami anwaril bahiyya littafin aƙida ne uh, juzu'i na biyu shafi na goma sha shida ya ciro magana daga wani babban malamin ahlus sunna muhammadu tamimi yana cewa shi wannan malami dammatul qabri innama asluha anna al-arda ummuhum wa minha khuliqu yace matsar kabari asalinta shine ƙasa ƙasa din ita ce uwar dukkan wasu halittu abin nan dukkan mutane da aka halitta an halicce su ne daga ƙasa kamar da halicce minha khalaqnakum saboda haka ita ce uwa fagabu an halgaibata tawila saboda haka yanzu ‘ya'yanta ne sun yi tafiya ta daɗe ba ta tare da su falamma ruddu ilaiha lokacin da aka dawo mata da ‘ya'yanta wahum auladuha wanda daman ‘ya'yanta ne dammatuhum dammatal walidati idza ghaba anha waladuha thumma qadim sai ta rungume su irin rungumar da uwa take wa ɗanta da yayi tafiya mai tsawo ya daɗe sannan ya dawo tana ganin ɗanta za ta ruga ta rungume shi to haka za ta rungume 'ya'yanta idan an sa su cikin kabari ya ce faman kana an dammatu bi wanda ya zama mai biyayya ne sai ainihin ta rungume shi a hankali wa man kana asiyan dammatu bi unfin wanda kuma ya zama kangararre ne tambatsatse sai ta matse shi da ƙarfi sukhtan li rabbiha alai saboda kushin da ubangiji yake masa saboda haka kaga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lil ardi damma ko daqta law naja minha ahadun lanaja minha sa'ad ibn mu'az kasa tana da matsa tana da runguma da akwai wanda zai kubuta daga wannan matsan da sa'ad ibn mu'az ne kenan ya nuna babu wani wanda ba za ta runguma din ba sai dai rungumar iri-iri ce wanda za a rungume shi runguma ta soyayya runguma mai sauƙi akwai kuma wanda za a yi masa mummunan runguma hatta ta talifa adla'uhu har ƙasusuwan haƙarƙarinsa su sassaɓa su shiga juna a cikin mu'jamut tabarani akwai hadisin albara ibn azib wanda ya ruwaito shi daga abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu ma yake cewa an binne wani yaro karami da ya rasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law aflata ahadun min dammati alqabr la aflata hadha da akwai wani da zai kubuta daga runguman nan ta kabari to da wannan yaron ne da wannan yaron ya kubuta tunda yaro ne karami wanda ba ba ba amma fara rubuta masa komai ba rubuta masa alhaki ba ko lada to amma duk da haka sai ya gamu da wannan runguma to shine shi wannan malami Muhammadu tabibi yake fassara abin cewa gashi gashi ga dalili da ba hadisi bane to amma yadda ya fuskanta yadda ya fahimci abin saboda haka kun ga a wancan a wannan hadisin da muke karanta na albara a mumini Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a faɗaɗa masa kabarinsa ba ce ƙasa za ta matse shi ba har har haƙarƙarinsa wato ƙasusuwan haƙarƙarinsa su shiga juna ba a faɗi haka ba akwai dai wata ruwaya mara kyau wata ruwaya ta ƙarya ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka binne sa'ad ibn mu'az yayi addu'a ya ce ƙasa ce ta matse shi wai har ƙasusuwan ƙarjinsa suka shiga juna to wannan wai saboda saboda bawali wai saboda yana bawali wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne hadisi ne Maudo ibn adi ya kawo shi a cikin alkamil hadisi ne na ƙarya sauraka duk inda aka sifanta matsar kabari dammatul qabr ta mumini to babu inda aka ce kasusuwan wannan azaba ce sauraka wannan matsewar ta farko ce daga baya kuma sai a yalwata wa mutum mumini ne kabarinsa shi kuma wannan kafiri to zai za a yi masa azaba da wannan cewa ya tihi rajulun kabihul wajhi kabihul thiyab sai ga kuma wani mutum ya zo bayan an gan masa tambaya an sa masa an yi masa shimfiɗar wuta da rigar wuta an buɗe masa ƙofa. wata yar taga yana hango wutar zafinta da iskar ta mai zafi tana kaɗa masa sai kuma yana cikin wannan yanayi ga kuma kabari ya masa matsa har kasusuwansa sun shiga juna yana cikin wannan bala'in sai kuma ya ga wani mummunan mutum ya zo a cikin kaya masu datti masu dauda masu doyi muntinin rih yana doyi yana wari fa ya qulu abshir zai yasu'uk ci albishirinka da abin da zai munana maka to kaga ita kanta wannan maganar ita ma wani bangare ne na azaba yana cikin tashin hankali a kuma gaya masa bakar magana ta kanta wannan bakar maganar wani bangare ne na azaba ce haza yawmuka allazi kunta tu'adu wanda ita ce ranar da ake maka alkawari kana cewa ƙarya ake yi babu wannan ranar ko kana yin abin da kake yi na barna kan wato gaba gadi kai tsaye kamar baka san cewa akwai wannan ranar tana zuwa ba to ga ta nan ta zo ga kuma abin da kake gani Allah kiyashe mu fa yaqulu wa man anta fa allazi yaji'u bishar kai kuma wane ne da wannan fuskar taka da take tafe da sharri fa Kulu ana amaluka al-khabith ni ne mummunan aikinka ni ne aikin da kai tai a duniya mara kyau taɓargazar da kai shirkar da kai da bid'ar da kai da ma'asiyar da kai da yaƙar addinin Allah da kai da zalincin da kai da ribar da kaci duk munanan ayyukanka ni ne wanda ya nuna cewa ayyuka a ranar gobe kiyama ma tujassadu za a maida ta kamar jiki kamar yadda Allah ta'ala ya nuna za a auna ayyuka wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyama la tudlamu nafsun shay'a za mu sanya mizanai ma'aunai na adalci domin ranar alkiyama wani zai sanya ma'aunai na adalci inda za a za a auna ayyuka a auna ayyukan mutane kaga zaka ce za a auna aiki a ji nauyinsa to kaga sai a mai da shi jiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin bukhari hadisin abu huraira hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani habibatani ila rahmani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi guda biyu da Allah yake so Allah mai rahama yake son su masu saukin fada masu saukin gudana akan harshe masu nauyi a cikin ma'auni kaga ya nuna kenan ayyuka ana auna su suna yin nauyi to tun daga kabari mutum zai ga aikinsa fa kolo rabbi la tuqimis sa'a saboda tsoro da firgita da sanin cewa idan alkiyama ta tashi azabar da zai sha sai ta fi wacce yake ciki duk da yana cikin wannan azabar amma sai rika cewa ya ubangiji kakka tashi alkiyama wato gara ya ci gaba da zama cikin wannan azabar da yanzu yake samun kansa a ciki da a tashi alkiyama ya san abin sa ya fi muni wa fi lafzin li ahmada to kai ina ga a tashi da karatun naka ne saura minti nawa ne eh a za mu tashi eh za mu tashi za mu tashi bari su bari mu conclusion so za mu tsaya a nan dama mun zo kan gaba mun gama wannan hadisin duk da cewa akwai hadisin imam ahmad lafazin hadisin albara ne to amma dole dai mu tsaya a haka saboda ganin yadda inji yake ta ta ba mu wahala da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in eh ah, zan